On est à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25. sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalil fm a jamhuriyar niger sai ta alfa radio a kumasin kasar ghana masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dawa a wannan shiri na musamman da ni hassan mai na kaina zan gabatar shirin na musamman na kunshe da rahoto a kan biris da kakakin majalisar dokokin jihar adamawa ya yi na dawowa aiki yayin da 'yan majalisar dokoki a najeriya ke yajin aiki ansarul tijjaniya a najeriya ta ce nadin mai martaba muhammadu sanusi na biyu a matsayin khalifa ya tabbata hukumomi a jamhuriyar nijar na ɗaukar matakan kula da 'yan gudun hijira a talabiyari na biyar suna kan iyakar ƙasar da mali gwamnatin jihar bauchi ta kaddamar da zagaye na biyu na allurar rigakafin corona muna da shirin zauren matasa da nasiru adamu kaya ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridun najeriya amma da farko sai ku gyara zama don ku saurari labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa. game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da nan ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al Jazeera yake yada labaransa da kuma sauran kafofin yada labarai. Babbar editan ta AP Sally Busby ta ce har yanzu gwamnatin Isra'ila bata bayar da takamaiman shaidar da ta goyi bayan kai harin nata ba, wanda ya rushe wani bene mai hawa sha biyu na hasumiyar aljala'a. Sojojin Isra'ila sun ce Kungiyar Hamas tana amfani da ginin ne a matsayin ofishin dakarun leƙen asirinta da kuma ƙera makamai. Sannan kakakinta ya ce Isra'ila tana tattara hujjojinta da za ta nuna wa Amurka. Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa Reporters Without Borders tana neman kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta bincike hare-haren bom ɗin a matsayin yiwuwar aikata laifukan yaƙi. A halin da ake ciki kuma, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa baya shirin kawo ƙarshen kai har-har ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin Gaza. 'Yan sa'o'i bayan da jiragen yakin sojojinsa suka rushe wasu gine-gine uku kuma suka kashe akalla mutum arba'in da biyu. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin ya faɗa wa 'yan ƙasar Isra'ila cewa za a ci gaba da kai hari da ƙarfi sosai kuma zai ɗauki lokaci. Netanyahu ya faɗa wa shirin First Nation na gidan talabijin ɗin CBS da ke Amurka cewa na fatan ba zai ɗauki lokaci ba. Amma ya ce ba za mu dakatar da hare-haren nan take ba duk da ƙoƙarin ƙasashen duniya don a tsagaita wuta da aka shafa tsohon mako guda a musayar harba makamai tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Netanyahu ya faɗa a babban birnin Isra'ila cewa ƙungiyar Hamas suka kai mana hari ba tare da wani shiri ba kan birnin Kudus. za mu yi dukkan abin da ya kamata don maido da doka da oda da kwanciyar hankali ya faɗi a cikin wata hirar talabijin. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu faɗa a ji yayin da amurka take kokarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya sanadiyar mace-mace tsakanin isra'ila da kuma falasɗinawa blinken wanda ya tashi jiya lahadi zuwa kasar denmark domin fara aikin harkokin diflomasiya na mako guda da ya mai da hankali kan yankin arctic ya yi magana ta wayar tarho da jami'an kasashen qatar da saudi arabia da masar da kuma faransa bayan iran ana ganin qatar a matsayin kasar da ta fi tasiri kan kungiyar mayakan hamas mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce sakataren ya sake nana ta kiransa ga dukkan bangarorin da su kwantar da hankula tare da kawo ƙarshen tashin hankalin wanda ya lakuma rayukan farar hula na isra'ila da falasinawa ciki har da ƙananan yara blinken ya nana ta wannan batu a dukkan wayar tarho da ya yi a cewar sanarwar ma'aikatar harkokin wajen amurka Babbar kungiyar ma'aikatan jinya masu rajista ta Amurka ta yi Allah wadai da sanarwar da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta kwanan nan cewa mutanen da aka yi wa rigakafin coronavirus ba sa bukatar sanya takunkumin fuska a yawancin wurare. Wannan sabuwar shawara ta CDC ba ta dogara da kimiyya ba, ba ta kare lafiyar jama'a, kuma tana yin barazana ga rayuwar marasa lafiya, ma'aikatan jinya da sauran ma'aikatan lafiya a duk faɗin ƙasar. in ji babban daraktan kungiyar ma'aikatan jinya Bonnie Castillo a cikin wata sanarwa. Yanzu ba lokaci ba ne da za a sassauta matakan kariya ba, kuma ba mu ji daɗi ba da CDC ta yi haka a yayin da muke cikin tsakiyar mummunan annobar ta karni Shugabar NNU Jane Ross ta ce, da a ce CDC za ta fahimci kimiyyar yadda ake yada kwayar cutar mai saurin kisa da ba a taɓa bayar da wannan sabuwar shawarar ba. A jiya Lahadi mambobin wata kungiya masu adawa da juyin mulki da sojojin Myanmar suka yi ta janye daga dajin yammacin Myanmar bayan kwanaki suna fafatawa tare da sojoji yayin da Amurka da Birtaniya suka yi Allah wadai da cin zalin da sojojin suke yi kan farar hula. Mindad birni mai kimanin mutum dubu ɗari hudu da ke jihar cin ta yammacin Myanmar ya zama matattarar farar hula masu adawa da gwamnatin sojojin. wanda suka kwace mulki a wani juyin mulki a ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Wasu mazauna garin Mindat sun kafa rundunar tsaro ta kasar CDF wanda suka faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa gwamnatin mulkin sojan ta kashe mambobinta shida bayan shafa makonni uku suna fafatawa sojojin sun fafata da mutanen yankin amma mayakan sun ja da baya bayan har da manyan bindigogi da sojoji suka kai wasu jami'an tsaro sun mutu sannan an ba da rahoton bacewar wasu bayan har Amin da bisa ga rahoton gidan talabijin yawa da jiya lahadi da sojoji suke da iko da shi labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu za mu shiga babin rahotanni daidai lokacin da majalisun dokokin jihohi a najeriya ke yajin aiki kakakin majalisar dokokin jihar adamawa ya yi biris da yajin ta hanyar dawo da zama majalisar don duba bukatar gwamnan jihar umaru Ahmadu fintiri da neman damar ciwo bashin naira biliyan ɗari. duk da haka zaman majalisar ya tashi wasu na nuna rashin jin daɗi wakilinmu a adamawan salisu garba ya aiko da wannan rahoto kan majalisar ya rabu biyu sakamakon wasu mambobin sun ce ba su amince da karban wannan bashi na naira biliyan ɗari ba wasu bangarorin kuwa sun ce sun amince fa ta sanya wasu daga cikin mambobin ficewa daga majalisar honorable abdullahi umar yafa memba mai wakiltar vare constituency yana ɗaya daga cikin mambobin da suka fice a zauren majalisar babu yadda zaka yi approving 100 billion kowane shekara ka ce 25 billion provision na budget a 2021 column for domestic borrowing is 20 billion na ce to is need a akan supplementary budget tukuna gama supplementary budget mun kara masa 5 billion akai duka 25 billion sannan a zo mu bada approval shi speaker ya putin voice ya ce those eh, wanda suke so su amsa da wanda ba su so su ce babu ni na ce babu bancin wannan kuma na sake raise abu na order a standing order mu order 70 wanda in kai baka yarda da abun da speaker ya faɗa ba ko wayannan su ce sun yarda ko wayannan ba su yarda ba sai to speaker ya ce to araba raba hausin kashi biyu wayannan ku je haka irga ku wayannan ku je haka irga ku haka ne ma sun ki sun ce ba su yarda ba ka gani ka ce eh baka san wanda an sa eh ko nes ba Allah kan zama ni na fita because ni ba zan bi abun da bai bi doka ba abu daya ne muka zo ya nemi biliyan sha biyar don masa approval ya ce zai ayyuka ya sake dawowa ya ce masa approval 9.9 biliyon na yin gidaje mun yi approval ya sake dawowa akwai kudin covid 19 2 biliyon ya approval yanzu kuma ka 100 biliyon yanzu talakan adamawa har in an ce maka an approval 100 biliyon kam me zai ce maka kaga shi yana kawai sai ce a sayar da shi ka ce mu ne muka yi mun hada kai da gwamna a ɗaya bangaren kuwa memba mai wakiltar gombe constituency APC Honorable Jafet Kefas shi kuwa ce mana yi majalisa daman kowa ra'ayinsa yake yi. Ai ba kowa sai ya yarda da abun ba. Yawwa shi na ke ce majority carries the vote. Ko a zaɓe ai ba kowa ake zaɓa ba. Amma wanda talakawa suka zaɓa shi zai zo majalisa. Haka kuma in aka zo majalisa ba kowane abun da aka kawo kowa yana da fahimta ya amince ba. Kowa yana da ra'ayinsa. to akwai waɗanda suna da ra'ayin cewa kada a yi hakan akwai waɗanda suke da ra'ayin ma kada ma a yi kwata-kwata so idan mutane da yawa ne suka ce eh, a amince da abun da gwamna ya kawo a gaban majalisa kaga an riga an amince hakan ya faru ne a lokacin da gwamnan jihar ke korafi akan cewar gwamnatocin da suka shuɗe sun bar wa jihar gadon bashin naira biliyan ɗari da biliyan goma sha biyar salisu muhammed garba sashen hausa na muryar amurka diga adamawa a najeriya Ƙungiyar din Altijaniya ta ba da tabbacin cewar Kalifan ɗariƙar na duniya a Sheikh Mahi Inyas daga helikwatarsa a Kaulaha, Senegal. ya amince da naɗa tsohon sarkin Kano mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu ya zama kalifan ɗariƙar a nigeria Wannan na nuna cewar takaddama kan naɗin sabon kalifar ta kwanta tun da tsohon kalifa Isiya biyu da ma shugaban ɗariƙar na duniya Sheikh Tijjani Inyas. Sakataren Ansarun Alkasim Yahaya Wuri ya ba da tabbacin naɗin da nuna za a karrama Khalifa Sanusi a Abuja a Litinin ɗin nan. Alhamdulillah eh, wannan magana haka yake an yi naɗin sabon Khalifan eh, sheikh Ibrahim Halifa Tijjani a Najeriya baki ɗaya wato Halifa Sarki mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Eh, wannan eh, nadin ya tabbatu ne da shawarwari da dukkanin kungiyoyi da shugabanni gaba daya na ɗarikar tijjaniya na najeriya da kuma 'ya'yan shehu ibrahim radiyallahu anhu a kaula da kuma sauran shugabanni wannan ya tabbatu ne da aka ga haka wakilai da yawa sun raka shi ne martaban lokacin da aka gaice shi a can madina shehu ibrahim a kaulaha kuma a daren 27 na azumi halifa shehu ibrahim na duniya wato maulana Sheikh Muhammadu Mahi Ibrahim Yas radiyallahu anhu ya tabbatar da halifancin mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu kuma ya ba da umarni ga dukkanin shugabanni da cewa lallai su yi mabaya kuma su tsaya tare da mai martaba saboda haɗin kai da tabbatar da duk wannan nasara. Dama aikin shi ne ya saba wannan kungiya ta jami'ar ta asar da Tijjaniya wadda shugaban ya kafa dama shi ne shugabanta. to dama wani aiki ne aka kara mishi bisa wani aiki. Altunusi wanda har ila yau tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ne kafin tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya kwabe shi haka sakaka. Akwai ziyara ga shehin ɗariƙar a Sheikh Dahir Usman Bauchi. An so samun takaddama a lamarin tijjaniyar a sallar idin bana inda Sheikh Dahir Usman Bauchi ya jagoranci idin karamar sallah gabanin sanarwar mai alfarma sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad. hakan ya sa wasu suka sha ruwa wasu kuma suka zarce da azumi kara shafa'a muryar amurka ake sauraro a jamhuriyar niger hukumomin kasar sun fara nazarin hanyoyin kwashe wasu ɗaruruwan mutane da suka gudu daga matsugunansu suka nemi mafaka a garin talabiri a ƙarshen makon jiya sakamakon munanan hare-hare da ake fuskanta a 'yan kwanakin nan a karkarar anzoro iyakar niger da kasar mali inda gwamman sojoji da ɗaruruwan faran hula suka mutu. a zantawa da manema labaru gwamnan jihar talabiyar tijjani ibrahim kacella ya ce gwamnati ta ɗauki dukkanin matakan kare jama'ar yankin yanzu mun sa kwamiti suna nan suna resansen su ba mu mutane nawa ne suke nan cikin aren muna da stock na saku ɗari na shinkafa da saku hamsin na wake da bidon hamsin. cikin magazin mu ne muka fudda muka ba da kayan miya aka fara dafa musu to wannan shine farin mataki da muka dauka kuma mun sa sitar na safiyar pompier da hydraulic na ruwa an kai musu mun ga ashayar sun ba mu tant tant dubu ne suka bada na saura na bani bangu saura kuma mun ce za mu ba ma mutanen hanzu mutanen nan muna so mu maida su da maza kowa gari shi don shi ne president republic euh, son excellence mohamed bazoum ya ba da izini a kawo sojina garurukan nan duka a sa sojina don kowa ya koma garin shi ya zauna lafiya kowa ya kuma noma tun da damuna ne muna son kowa ya yi aikin shi cikin kwanciyar hankali kabin nan da yi lundi mardi muna tsammani sojina za su zo sha mu eh, da taimakon da gwamnati ya bada da sojinan duka za mu da mutanen da suke nan duka za mu raka su kowa a ajiye shi garin shi mu a bashi taimakon kuma a sa sojina su kare lafiyarsu gwamnati labirin tijjani ibrahim kacalla a zantawarsa da wakilinmu sule mumina barma a jihar bauchi gwamnan jihar sanata bala abdulkadir muhammad ya kaddamar da zagaye na biyu na allurar rigakafin annobar coronavirus daga bocin yakubu ga wakilinmu abdulwahab muhammad ya sami halartar jami'in hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya dr ahmed kadir da uwar gidan gwamnan jihar bauchi hajiya aisha bala kaura da kuma kwamishinoni bayan kaddamarwa ne sai gwamna bala ya yi karin haske kan batun rigakafin a jihar bauchi to a gaskiya muna bin wannan tsari na gwamnatin tarayya na kuma majalisar ɗinkin duniya wanda gefen kiwo da lafiya wato who suka kawo wanda ake ba da wannan rigakafi an ba da wancan na farko a cikin kashe 100 mun samu mun samu kashe 97 da digo takwas wanda mutane suka ba da kayukansu muna godiya wa al'umma a duk wannan rigakafi da aka yi ba a samu akasi ko ɗaya ba ba a samu wanda ya samu rashin lafiya ba kamar yadda ake faɗa a baya cewa wannan rigakafi a wa'ansu wurare ko wa'ansu ƙasashe suna kawo matsala mu dai allah bai sa mun samu matsala ba shi yasa muka zo da uwar gidana da duk wani makarrabin gwamnati kuma muka ɗauki wannan allura insha allahu kuma muna gani muna babu wani damuwa muna ana kiran mutane su ba da kayukansu saboda babu wani matsala ko na hannun aihuwa ko na wani abu wanda ake tsammani a wannan rigakafi zai kawo. wakilin mabiya addinin kirista wajen kaddamar da yin allurar rigakafin reverend zaka ya buƙaci mabiya addinin Kirista da su tabbatar cewa suna yin rigakafin. littafi mai tsarki ya gwada mana cewa mu zama masu biyayya gwamnati a duk lokacin da gwamnati take kokarinta mu ma ya kamata mu fito mu ba da goyon baya domin mu yaki wannan cuta aloba na covid-19 ina kira nan gaba da za a ba da wannan allura na rigakafi mu fito kanmu da kwarkwatanmu wani gidan gwamnan bauchi hajiya aisha bala kaura ta buƙaci ganin mata da masauran sauran jama'ar jihar ba a baya ba. Mun yi shi a wata biyu da ya wuce kuma mun yi shi lafiya kalau babu wani a matsala da aka samu ga dukkan waɗanda muka ɗauka da sauran mata 'yan uwana. Da aka zan ja hankalin 'yan uwana mata na musulmai da kristoti mu fito mu karbi wannan allura domin idan ba mu karbe shi ba a gaba zai zama mana matsala watakila tafiya ma da ke so ba za ka je shi ba. Rigakafi ne kamar yadda aka saba ciwo Allah ya kawo shi kuma dama Allah ya ce baya saukar da ciwo sai ya saukar da magani wani mazaunin garin Bauchi da ya karbi rigakafin. Tuna na su Aliyu mazaunin garin Bauchi insha Allah. Wallahi na yi allura amma ba ɗaya take da wadda ne ranar goma sha uku watan uku ba. Bambancin su shine wancan ta man zabi da ciwo kuma na ɗan yi zazzabi irin zo yau akai man ita wannan ta karo na biyu. Amma dai gaskiya alhamdulillah yanda kasance ra abun nan ba wani zabi ba ko abun nan. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga nan Abuja. yanzu kuma lokaci ya yi da nasiru adamu yan hikaya zai shigo da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu duba tasirin ayyukan yi ga matasan wajen yaƙi da miyagun ɗabi'u. Masu sharhi na alakanta rashin aikin yi da zama ɗaya daga cikin dalilan bijirewar wasu daga matasan. Kwanakin nan gwamnatin Najeriya ta ma'aikatar kwanakin nan gwamnatin Najeriya ta ma'aikatar kwadago ta yi alwashin ɗaukar ma'aikata da da arba'in hudu. aikin wucin gadi a faɗin Najeriya da samun biyan naira dubu ashirin a duk wata wanda hakan a baya ya haddasa kalubale ko rashin jituwa tsakanin karamin ministan kwadago festus okoye da majalisar dattawa shirin nan ya sauka a azare jihar bauchi inda matasan da suka yi aikin na tsawon wata uku ke jiran tsammanin biyan kuɗi amma ba sako ta banki ku kasance da matasan nan don jin korafinsu. salamu alaikum sunana awal abdullahi sunana muhammad sabiu ko waye kuma yawa sunana awal alhaji Farko bari mu fara awal faɗa mana me tasirin wannan aiki da aka bayar da kuma wataƙila ku a nan azare kuna da cikas a kansa. Eh gaskiya tasirin shi wannan aiki dai dama na rage raɗaɗin talauci ne wa matasa mutum dubu na ƙaramar hukumar katagun da gwamnatin tarayya ta ɗauka na mutum dubu dubu kenan ne ake kira special public service work to mu dai wannan aiki an ɗauke mu ne tun biyar ga watan januwari muka fara aiki to kuma mun yi aiki mun je makabarta mun je kasuwanni duk mun yi shara da sauransu a cikinmu kuma akwai wanda dama suna da high qualification wasu diploma wasu yan har masu digiri ma wasu kuma an tura su makarantu mata kuma an tura su bataniki muka yi wata uku dama an ce mana wata uku ne za a yi sai a biya mu salari. Shin an biya ku salarin kuma komai yana tafiya daidai ko ko wani kalubale da kuke fuskanta? Babu wani labari mu ba a biya mu albashi ba. Don ana mutane mu suna ta korafi ma wasu ce ma za a yi zanga-zanga wasu ce ya ne ne dai har yanzu ba sanarwa. Ya mu ji an biya kun labari an biya wasu lokal gamman amma mu dai katagun har yanzu ba a biya mu ba. Kuma ba wani tawon labari daga banki ko kuma daga ndc. E. ko ta jiha ko ta local government ko ta kasa. Maman Sabiu. Na'am, faɗa mana me za ka ce kai ko ta ɓangaren ka ka ji abin da shi awal ya faɗa. Eh kamar yadda dai shi dan wani ya faɗa wani aiki ne da aka yi shi tsawon wata uku kuma an je an yi aiki matasa sun fita an je an yi sharar makabarta ne babban manyan masallatanmu da kan tituna an tattare shararruka wanda sun sai wasu shekaru ma ba a ɗebi shara a wajen ba an je an tattare su. to an yi wannan aiki ne tsawon wata uku wasu mata kuma an tura su yadda sun je suna taimakawa a ma'aikatan lafiya na wannan waje domin karɓar haihuwa to tsawon wata uku ne mun ji labarin an fara biya watan da ya gabata to amma har yanzu mu dai shiru ba a ji labarin a wanda aka tura masa ko fitin ko ba a muna wannan karamar hukuma ya su jami'an kula da wannan aiki musamman ma na nan katagun me suke faɗa kan wannan abin da yake faruwa akwai waɗanda an tuntube sai sai wai wai laifin daga banki ne su sun gama aikin sun tura bankuna ne su biya ba a wolu alhaji eh. a wolu alhaji yi mana bayani kai kuma ya wannan abun ya shafe ka yawwa ni dai wannan abu kamar yadda yan na suka faɗa abokan aiki na haka ne zahiri ya wuce wai kuma ni wanda ɗaya daga cikin members na wannan aiki wanda duk fitowa da da a yi inda aka bamu goron gayyata a mazanin mutane shugabanninmu saboda abin akwai monita sannan bayan monita akwai asistan monita na fita wannan aiki to duk sanda monita ya yi zo ya yi bayani ko ya taba ma waya umarce mu da a fita aiki cikin ikon Allah kuwa a wani alhaji ni ina an sa kira dan fita aiki har gaban gidan mu ma akwai wata 'yar kasuwa irin ta kaji da wannan wasu rake an share ta da ni da hannun nan na wallahi to aka gaya mana aka ba mu wani rijista ma wanda za a yi 3 months kowane wata ba month akwai signing da dami duk mun yi shi mun ansa kira na komai mun yi signing yadda ya kamata to dai gaba ɗaya abin gori shine har yanzu shiru kuma muka ji wani area ma an fara basu na wata ɗaya amma kamar mu nan dai lokacin government ɗin shiru ba mu ji komai ba katagun kenan yadda nake. a wani alhaji kafin fara wannan aikin shin akwai wani aiki da kuke yi ne? eh to kamar dai mu haka gaskiya an gama makaranta amma kuma ba wani aiki da muke gaskiya ana zaune dai yar buga buga haka da ake yi amma mun dan yi karatu dan musamman kamar ni yanzu ina da diploma in 2011 na gama ta 12 ni yanzu haka to amma ana zaune ne dai haka ba dan wani job haka sai yi sai dai na buga buga haka a mazannin mu na maza da da ta sha nemo dan abin kai sai kuma wani aikin ya zo to wanda dama duk wani program muka dan je shi daga gwamnati muna dan kokarin mu cika walau mun samu walau ba mu samu ba dai ture muna dan sa dai kuma ba ma kasa gwiwa awal abdullahi ya wannan aikin ya taimaki garin azare eh, lokacin da kuke yin sa eh gaskiya lokacin ko ina ana son barka dan wani sa'in muna aiki ma wasu za su ce mana za su zama irin gaskiya anguwa su ce yana aikin naku gaskiya Allah ya albarka gaskiya wannan gwamnatin tarayya ta yi kaje ta yi kirɓe na wannan aiki har aka fara su don gashi nan wajen wajen wata wajen bakwai ba a yi shara abun nan ba amma gashi nan kun zo kun share Allah ya muku albarka kuma Allah ya saka gwamnatin tarayya da alkhairi ta dauke ku aiki a ah, mamman sabi'u eh, ya wannan kuɗin yanzu idan an samu an biya waɗannan kuɗin wani irin taimako za su yi muku ne a ah, gaskiya na guri an biya su za su yi taimako musamman inda a ce za a biya mu ma a ce irin a hidindimin sallar da ake yi inda musamman akwai masu iyalai a ciki da kuma sauran dai masu sauran bukatu wanda kuma ga irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa zai taimaka sosai wajen rage radadin talauci a mutanen namu. a wai ana ganin matasa kusan rayuwarsu ta suna da lokaci sosai na yin abubuwa da dama suna da kuzari watakila akwai abubuwa da yawa ma da kuke a halin yanzu ko da wayannan kudin naku ba su iso ba tukuna. Eh akwai abubuwa duka wasu mu suna da abubuwan yi akwai masu sana'o'in hannu akwai masu yin a kabu kabu duka dai akwai su a ciki. a wolo alhaji me kuke so ku ga hukumomi da suke sauraron wannan shiri sun yi akan wannan aiki da kuka yi kuka kammala ba a biya ku ba to mu dai muna fatan alkhairi mu da gwamnati da farko kuma sun yi bayani akan cewa dama da a sallame mu dan lokuta na sati biyu da wuce to amma sai muka ji shiru ko wurin wata ma kuka dan jidiro to shine muke wata har sun dan fusata ma suke so su je su dan yi irin zanga dangan nan a bakin banki to kuma dai shine dai da ke abu ne da yawa dole a dan samu shawarwari a juna shine sai muka dan burin jaye mu masu cewa a dan jirkin tadin ko kuma inda hanyar da damu bi domin mu dan samu abin da muke so a sauki a masala kamar irin haka yadda muke dan tattauna wannan to sai muke ganin yafi akan zanga-zangar su abin da hakuri bai bashi ba na shakuri bare ba da shi ba sai muka ga a biyo ta wannan hanya mafi sauki kuma muna roko sannan kuma muna kuma godiya da irin saboda duk wani aiki da da a fitar abu ne wanda karuwa ne na talakawa matasa da kuma sauran mutanen gari. Ba sauraro da wannan lokaci mana halin nasa makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka ni na sura da kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo premium times na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya tashi zuwa birnin paris na faransa domin halartar wani taro na kwanaki hudu na tattalin arziki a kan nahiyar afirka kakakin shugaban kasa garba shehu shine ya sanar da wannan tafiya ta shugaban kasa muhammadu buhari zuwa kasar ta faransa inda kuma ke sa ran zai gana da shugaban kasar faransa emmanuel macron da sauran shugabannin kasashen nahiyar afirka minista ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyama da ministan kasafin kuɗi da tattalin arziki zainab ahmed da kuma ministan cinikayya adeniyi adebayo da ministan lafiya osage anayare na daga cikin manyan jami'an gwamnatin najeriya da ke mara shugaban kasa muhammadu buhari baya sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa yanzu haka dai an saka zare tsakanin kungiyar kwadago ta najeriya da kuma gwamnatin jihar kaduna sakamakon umarnin da kungiyar kwadago ta najeriya ta baiwa ma'aikata a jihar ta kaduna da su fara yajin aiki na gama gari tun daga daren jiya lahadi kawo yanzu dai kungiyoyin kwadugo goma sha hudu da ke jihar ne suka amince su shiga yajin aikin ce kuwa hadda na man fetur da wutar lantarki da jiragen kasa da na motoci da dai makamantansu kungiyar kwadugon dai ta shiga yajin aikin ne domin nuna fushinta game da matakin gwamnatin jihar ta kaduna na koran wasu ma'aikatan gwamnatin jihar da na kananan hukumomi da suka zarta dubu sai kuma jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar shirya jarabawar shiga jami'a ta najeriya wato jam ta ɗage ranakun gudanar da jarabawar shiga jami'a na bana daga 19 ga watan yuni zuwa uku ga watan yuli dage ranakun in je shugaban hukumar farfesa ishaq oloyede an ɗauke shi ne domin baiwa ɗalibai damar kammala rajistan zama jarabawan da har yanzu ba samu ɗalibai da dama da suka yi Minista ba. Sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran na cewa tsohon shugaban kasa Janar Ibrahim Badamasi gida ya kira ga gwamnati da ta samar wa sojojin Najeriya makamai na zamani da kuma horaswar da ya kamata domin tankarar yaƙi da ayyukan Boko Haram da na ta'addanci a kasar. Janar Babangida in ji jaridar banga sojojin Najeriya na buƙatar gudunmuwa daga 'yan Najeriya da kuma gwamnati domin samun nasara a wannan yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasar. Sai kuma jaridar Blueprint ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban majalisar dattijan najeriya dr amal lawal ya alakanta rashin tsaro da ake fuskanta a najeriya da rashin ingantaccen tsarin gudanarwa a ƙananan hukumomi na ƙasar a cewar shugaban majalisar dattijan muddin ana so a samu ingantaccen tsaro a kasa dole ne a farfaɗo da tsarin ƙananan hukumomi inda akasarin talakawan kasar ke zaune babin da cikin murya amurka daga najeriya Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman. A madadin muryar Amurka sai kuma na Nasiru Adamu ya kaya da ya tsara shirin sa kamar yadda kuka ji shi. Sunana Hassan Maina na da na gabatar ke sallama da ku kasance lafiya.